سوتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام wa rahmatullahi wa وبركاته muna cikin muktasar halil muna da zuwa sani muna shahi na goma sha takwas muna cikin illatul amin riba awo so mu zo wal maraqu rumwa wal azamu da da fata ka huwa mun gane huwa ka huwa ka lahanihi eh. shi wani da kenan wai shi abin da ɗauka sun shi abin da sauki shi ke gare shi kai ma haka wal barak wal azam wal jild ka huwa idan mutum na son rumuwa ko gara son naman da an ka dafa to auna akai idan an yanka nama da kashi mutum na son romuwa sai da an kara na sun naman nan haka auna akai idan an ka ɗebe abin nan langabu an ka lalace an ka dafa mutum na so ne da naman na auna akai kahuwa to buzo wayo wa yau sana ki shi rubai da na'ami saboda shi sila'ana idan mutum na son kwai wangana son a bashi kwan zabo wangana son a bashi kwan akwai abu ko? mana kwan kaza ko kuci ko agwagwa to shi ko yana da kwan jimina sun yake a mai hurhuri to in za a hurhuri yanzu kwan zabo in mutum na son kwan zabo ni uhanin kwalfatin ba don zo a kai ta ba to kwan kaza ha to kwan kutuwa to amma kwan zimina shi kwarfa ta sil'ata wajen in za a in ana in so ne in za awo sai an cire wannan kwaswat don ita haruwa ana ɗan ɗebawa ita ayin wani su shi an magana wayo ta sana ƙishiru bai na'ani an toge phosphate kwanjinila wurin in ana son a yi bai'i da wancan da wancan ko kuma a yi huluri ma'abuci mhm. mai in ya jam'in mai mayu kamayo kamayo wato kwaya wadda adda mai abubuwan da adda mai ina misali ka hoto don kama agushi shi na malaman ka cewa kwaya gona san baya ah. saboda sannan ba mu da abu shi nan kwarai amma ka san adiyan gona ya shigo ka ah. ce kwaya gona aka mun kai ta karatu ne muro wanzu yutu ka abu wato nau'in mai mai mai mai din nan nau'uka na gudana ba hmm. a jinasun nan kuma an amfanukan sun saba kamar yadda ka san usulun zumomi shi zuma yana jami ko? Eh? zuma kawai ko? bai jami ta hausa ba bai jami gare su ko? yanzu ba wanda ya taɓa jin jam'i ne tumuzo tumuzo amma jinsi bai ƙididdiga ga kunu ban da kununuwa to kuwa yana jam'i shigo eh a kunu eh ta sauro da tsimumuwa ime eh, shi ma bari jam'i ba a taƙin mai ko wala ba zai da abin da aka tura kamar wainun luka ba bari jam'i ko waina wow shi ma la ta'azzuzul jinsu walau ba da haka ɗin ya ko da ku sashe take ya yana abin da ana kwafa kamar irin gujen mata san ana mata tawaki ko ba yi. To ko da sashen fakan nan balla ya ce illal illa hmm, illal aka sai an kaki bai abzarin ko da kayan yaji sai an kaki dan kai kayan yaji shi kan ya intikali awo ma'ajun ya kuma mulaɗashi ciki an kasa an ka abin nan na ko bayan an gama an kasa mai Ka san masu an kake daban-daban suke akwai wanda da kayan yajin da zuma da cikin alkama aka sa a murza a yi an kaki wani ko sai an gama sai a sa ciki in ka ɗauko in kana ci ne sai ya shaɗe ma in ka ni gini in ba ka ni gini ba haka nan kwai da suka da zuma da nono wanda an mudulaki ya an ce nono mudulaki to nono kamar irin na raƙumi da na saniya da na tumaki mudulakin nono ka san akwai inda ba a tafaluri tsakanin nono raƙumi da nono saniya da nono saniya da nuna rakumi da nuna rakumi nuna awaki saboda shi na saniya shi na da ne na awaki na da amma na rakumi bai da fitimun in ji fulani ka mu ne fitimun ya san kitimul hmm. a farari ke wa da hulba ita malamai kamar nanu daban-daban gare ta ko sai ta fasa ko sai madara hmm. sunan ta koma madara ce ta ita aka ta hitan canta shi wa'in ta yi kore sannan na abba ai domin in ta yi kore ta bushe an kai tarar da alamun musulmi ta kaddimi na wa musulihuhu zamirin kun gane inda koma haka nan ko ba a tafaluli ga musulihu abin da gyara abinci ilatun amin riban hmm. ina misali ne kamilihin kamar gishiri ba shi gyara abinci ba kasan hausa haka waka suna cewa gishiri a gyaran miya yan koli gaskiya take <laughs> oh, to zo wa basalin albasa ba ta gara abinci yanzu ka gani yanzu matan ba irin nan wata bata san ma za ta yi abinci min ba a walasa don shi ta fi bayi ƙarfin shi kai in babu sai ta mata tafarnuwa dole wasu min da tafarnuwa wata abulin da kayan yaji goron yaji kafin hulun kamar masoro wa kuzbaratin da kuzbara shi ne goron yaji shi ma da karrawuya shi ma nau'i na abin nan yaji wani ba mu da shi da ani suna da shammari da shammari su ku kimba amma wani akwai wancan ya kace mace ta kita kan mu shi kuma akwai danye akwai busashe danye da wanda yake mai kore sannan wanda abbaki shi suka ce mahabbata sauda hmm. kaji ba ba gudana ba na uka na awon lahar dalil ko ba shi na ba banda ko manya da za fara ne da kuma abin da gashi hudar la gashi danyi wanda wa'in da magani watinin da eh? watinin da ɓorai hmm, hmm. da ayaba da ababen marmari wala wadda kirar ko da ana ajiye su bi kudirin ga wani sashen wuri yanzu sun daɗe ba su koyi ba hmm. wa ka bunduki da kan bunduki bunduki wanga ba na kuɗi na ba shi ma na wasu kaya na akwai bunduki na kuɗi او بلاه ان صبورا بل بلاه صبورا كيف غدا بيرو سنن روا ثم ها اتو ان حركه حلوك ثاني لينا ها ويجوز بالعامل لا اجل ولا هل هو اجل وتلقص الا ترمسا